Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma a cikin shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya za mu a kan bayanan jami'ar sashen sauyin yanayi na ma'aikatar yanayi ta Najeriya a jiya Halima Bawa Buhari wacce za ta yi bayani a game da dalilan da suke sanya ma'aikatar yanayin ta Najeriya aiki da wasu ma'aikatan gwamnati da ke da alaƙa da matsalolin yanayi. Ai sauraro lafiya. A can kuma inda akwai teku za mu ga inda wannan canjin yanayi yake nuna kanshi sai mu ga akwai tashin teku wato haurawar teku kuma yana zuwa da coastal erosion ko kuma zaizayar teku gwamnati najeriya na iya kokarinta mu gaya za mu yi saboda wannan karin zafin yanayi saboda mu gyara al'amari kuma wannan aikin da muke yi ba mu kadai muke yi ba don ba za mu iya mu kadai ba a ministry of environment muna yi ne tare da abokanan aikinmu a cikin ma'aikatan gwamnati akwai kuma abokanan aikinmu a wadda muke ce ma international partners akwai kuma wadda muke aiki da su a university akwai kuma wadda muke aiki da su a research institute haka cibiyoyin bincike eh, muna aiki kuma da ngo sannan kuma akwai mutane masu son yin taimako akan gyara al'amarin canjin yanayin nan me yasa muke aiki da eh, ma'aikatan gwamnati muke son haɗin kai da su saboda al'amarin canjin yanayin nan yana shafan komai abincinmu yana shafan batun ruwa yana shafan zaman lafiya ma yana yana shafan shi so shi yasa muke aiki da ma'aikatan gwamnati da suke da alaka da al'amuran canjin yanayi kamar ma'aikatan ruwa saboda tsarin zafin yanayi yana sa ruwa na cikin kamar su rivers haka ko kuma lake na dai cikin ƙasa haka yana ragewa da inda akwai ruwa duk rafin ya ɗan shanye so muna aiki da su kuma yana kama mutanen mu wahala sosai saboda ruwan yana ta ragewa Su muna aiki da ma'aikatan water resources gaya za mu mu gyara al'amari kuma duk aikin da muke da ma'aikatan gwamnati nan a cikin group ne ko za a ce mishi ko committee eh, da ake ce ma interministerial committee akan climate change ko kuma committee din da ake aiki a kai mu gyara al'amarin canjin yanayi sannan kuma bayan aiki da muke da water resources al'amarin canjin yanayi yana shafan agric ko kuma aikin gona abincin mu mun ga abubuwa yana ragewa kuma duk saboda ƙarin wannan zafin yanayi da kuma canjin lokacin ruwa ba za a yi ba kuma lokacin zafi rashin ruwa da yana damu al'amarin gonaki da amfanin gona sannan kuma rashin canjin yanayin nan ƙarin zafin yanayi yakan sa wani lokaci wasu ƙwari da suke cin amfanin gona su ƙara yawa so sai kaga abinci da ya kamata al'umma su ci ya ragu akan wannan aiki al'amuran aikin gona muna aiki da federal ministry of agric and rural development to duk da cewa wannan tsari na taimakawa wajen samar da ingantattun kayan abinci da akwai buƙatar sanin irin tsirrai ko kuma auren da za a yi amfani da su domin cike gurbin rashin wadataccen abincin da ake fuskanta. wajen abin da shahi illolin cimaka wanda ke an same ta ta hanyar gmo da faransanci OGM lalle suna da yawa kuma bincike wanda aka yi a jami'o'i na duniya kamar bincike wanda aka yi a Nebraska ya gwada cewa amfani da abinci wanda akwai wannan kwayoyin halitta wanda aka musu faci aka kawo aka sa kwaya halitta wani kwari ko kuma wata tsutsa ko kuma ma wa'ansu halittoci wanda ke ba irin wanda ake ido ke gani bane ba zai iya kawo illoli da yawa bisa kan lafiyar dan adam kamar da yanzu aka ɗauki wannan waken soya gaskiya yanzu a duniya da yawa wake ne wanda ke an mashi kwaskwarima kuma an dauko kaman gutsuran kwaya halitta wata tsutsotsi ko kuma wani iccen daban kaman gorubai brazil wadda aka hada wannan ya sa cewa mutane wanda suka yi amfani da wannan waken suwaye sun samu rashin lahiya wanda ke ka kan jiki kuma ya kawo ka gani mutum duka jikin shi bur duka sun tashi wannan kaman irin illolin da a gani ne bisa kan lahiyayi an adam abin da shahi wannan abinci wanda yake amma kwayar halittai da take jikin iccen da aka yi abincin ko kuma dabba da aka ma da aka yi abinci da ita wa'ansu abubuwan wanda suke karewa akwai wa'ansu gmo kin wanda ake yi, an yi kwaskwari ma. an kawo kaman tsunguran kwaya halittar su na kaman alade ko kuma na wani ce wani tsuntsu ko wani kwaro wanda za a kawo a gama don saboda shi wannan eh, abincin da za a yi wannan in ce wannan shubkar da za a samu kimaka daga ita ta zamanto cewa tana da jikinta wannan gutsuran kwaya halitta na ko alade ko kuma shi wannan tsuntsun ko kuma wannan tsutsai wadda aka ɗauko ko kuma ƙwarin da aka ɗauko ba lalle an tabbatar cewa ba wannan eh, yana eh, kaman kiyaye da abin wanda zai amfani da wannan cimakai Mai sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirin a yau. Amma a makon gobe da ikon Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu Hajiya Halima Bawa Buhari da Dr. Abubakar Mamman Manzo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke sallama.